Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadin duniya Menene duniya menene daɗin Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin namu barista Badiha Abdullahi Ma'azu ya kare hakokin mata da ƙananan yara. Da malama Naja'atu Bello Jibril malamar tarbiyya da ke koyarwa a kwalejin nazarin addinin musulunci ta Aminu Kano. da kuma Muhammad Almashi shugaban kungiyar kare hakkin ƙananan yara waɗanda suke ba da gudunmawa a yunkurin shawo kan cin zarafin iyali. Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya nemi sanin abin da yake tura mata su ɗauki abin da ke tsakaninsu da mazansu ko abin da ke tsakaninsu da abokan zamansu da ake kira kishiyoyi su mai da shi akan 'ya'ya sai barista Badiha ta bayyana cewa. Wannan ba ƙaramin kuskure ba ne, babu wanda yake ɗaukan laifin da ba nasa ba. kuma ɗa na kowa ne da ɗa da bishiya da dukiya ba a yi masu mugunta don ba a san mai morarsa ba sai Allah laifin uba baya shafar ɗa laifin uwa baya shafar ɗa saboda haka bai kamata laifin ɗaya daga cikin iyayensu ya dawo kansu ba saboda ba su suka yi ba kuma ba su sanya aka yi aka yi shi ba kuma shi idan kana magana kishi kamar yadda 'yar uwa ta yi magana ita fa mace mai sauki ce ita dai ta ga ba a ƙita ba ni muna tare da daɗi ba daɗi mun wa juna rana rana tsaka wata za ta zo ka ƙi ni ka guje ni ka canja min ba samun mu ne ya ƙaru ba muna gwagwarmaya yadda za a yi mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu rufa wa gidan asiri amma ka ce za ka kawo wata ka kawo wata nan ka canja ka daina abubuwan da suka ɗamfara a kanka sannan babu kalma mai daɗi babu abin arziki babu wani jin daɗi hira ma ba za ta samu ba to ya rasulillahi mutum dan adam ya za a yi ko dama a ce za a zauna lafiya da shi kuma da ba haka kake ba sai da kaga kana da zaɓi to dole rashin adalci dai shi ne yake janyo waɗannan matsalolin amma in dai namiji ya zauna ya kamanta adalcin da ya kamata a gani na zahiri gidansa ba zai taɓarɓare har ya fi ƙarfinsa. mami almashi tun da kai magidanci ne kuma ga yanayin aikinka na bibiyar irin waɗannan abubuwa haƙoƙi da sasantawa da ƙwato 'yancin da waye da sauransu waye ke taka rawa fiye da ta wani wurin taɓarɓarewar al'amuran nan a zamantakewa har ta aure misali ko ta cikin gida wadda take bayuwa ga kowa ma yana ji a jikinsa a sauran dangi. To ɗazun na ce in an bi ta ɓarawo a bi ta sau. Yanzu kuma zan ƙara faɗa cewa idan kusu na da sata to daudawa ma na da wari. shi auren nan da ake magana aikon gila ce tsakanin mai aure da wanda za a aura da ci da sha da ilimtarwa da komi kuma ya da ginshiƙai wanda in dai gidan kirki ne kamun a yi aure za a binciki halin namijin nan a binciki halin gidansu a binciki ɗabi'un shi da ilimin shi da duk abubuwan da ya kamata kamun a ce har an zartar an ce an bashi wannan biya haka kuma kada mu manta yau Zamani yanzu ya canza ashobi ya shigo biki san zuciya san jin daɗi san abubuwa 'yan ƙanana waɗanda ba su taka kara sun karya ba su mata ke ba mahimmanci a gida aure wanda ba su ma shafi mu'amala aure ba completely sai da hali aka ci kai ko kana da hali don mata ka za ce za ta biki sai ka mata shobi ka ce ba ka ashobe ba laifi ne ba amma wannan sai ya zama laifi ya zama wai ka ci tsuguna mata kai ka hana ta a kudin a shobe ko ka hana ta zuwa kudin eh, ba da kudin biki gudun mabi dan abin da bai taka karya ba mafi yawanci shi ke kara kawo wannan na ɗaya kenan na biyun su na ga matar da ke kishi da diyarta wata ma ba ta gina ta mutu amma ta ɗauki karan tsala kamar da ɗauki karan tsala ta mu kishi eh, uwarta kamin ta mutu shi ya sanya yarinya ta zo kuma ba ta da biyayya gare ta ka gana an sa uba cikin me tsaka mai wuya hmm. yana son matar shi ya san ɗaya shi a lokacin da yake a gidan matan nan ba ta nuna mai yarinyar nan tsana da ya sa kai ya fita ita ce ya ita ce shegiya ita ce bugana ita ce wannan ita ce har ta zo ta gaci wani lokaci ma ta sa yara su gudu su ba gida har sai an kamo su a rika zai ya faru su da gaya maka abubuwan sai ka ji tausayi to ala kulli halin an san cewa ana tauye haƙƙi ana cin zarafi amma duk lokacin da aka ce an samu cin zarafi to ka tabbata cewa wani abin da bai taka kala karya ba wanda ko ba shine muhimmi a cikin zaman auren ba walau shi tsafta wani lokaci matan ma ko kana son ka kwanta da ita in ka je da take tahowa sai ka bata wuri dole mata su tashi su yi tsafta dole mata su tashi su yi ilimi maza suna da kokari suna ma mata bakin gwargwado a da idan ka kwatanta matan shekara ashirin baya da matan yanzu matan yanzu sun hina bayan ilimi inda mazan su ba su san hakkin su ba za su bar su je su yi wannan ilimin ba yanzu ka je islamiyya nawa za ka gani a cikin unguwa za ka ga matan da ke zuwa islamiyya sai yawan mazan da ke zuwa islamiyya suna amfani da abin da ke koyo barista eh, kin ji abin da muhammed almashi ya faɗa cewa galibin abubuwa ma fa da suke haifar da fitina dinnan a cikin gida ba su taka kara sun karya ba kuma matan ne suke ɗaukaka abin misali maimakon ma su ta da kayar baya akan abubuwan da suke su ne muhimmai ma ba ma sa yi to wannan abubuwa da ya lissafa ya danganta su ne da rashin fahimta na yau da kullum dole gidan aure akan samu rashin fahimta akan samu sabani to wannan ya alakanta wannan yake nufi shine manufar abin da ya faɗa amma in ana magana ta cin zarafi zahirin cin zarafi shine tawai haƙƙi kana ganin da haƙƙinka kuma ba a baka ba kuma kamar macen da ta zo ba ta yi wanka ba ba ta yi kwalliya ba ita a ɗabi'ar ta mace ya kwalisa ce tana so ta yi kwalliya ta ga kanta da kanta ta so kanta sannan ta shiga cikin sa'a ta kera sa'a matukar kaga akasin haka aka samu kazamai amma very rare to ta rasa wannan abubuwan da za su saka ta wannan kwalisa haƙƙin miji ne ya kawo matarsa kayan kwalliya da kayan kamshi da duk wani abu da take bukata kamar yadda ya gano ta ya raba ta da wannan jin daɗin daga gidansu na iyayenta to shi ya bugi kirji ya ce ni na ɗauka amma ni ban taɓa ganin ran da na je kotu ba na tarar da mata ta zo ta ce saboda rashin kayan kwalliya ko wani um, kyautatawa ihsani ma fa dole ne yana ciki amma sai dai a ce babu abinci rashin abinci basic shi aka ɗauka ma kawai shi ne dole rashin abinci hujja kawai ɗaya babu abinci a ba abincin nan ma don saboda gudun zirga-zirga da abin da zai je izo za ka ga ta gwammace ta fanshi kanta a haka malama naja ga abin da ake faɗa game da abin da mata suke yi ko ba sa yi ko kuma ake yi musu misali ku kuma a makaranta dinnan tana ɗaya daga cikin wuraren da ake wato ba da tarbiyya me yake faruwa ne a makarantu da kuke koyar da har ma matan aure yanzu zuwa makarantar nan suke kuma da barista ta ce ce irin waɗannan kananan matsaloli gaba ɗaya rashin fahimta ne yanzu kamar malam da ya magana cewa ya ce anko ta ita yi bai mata anko ba ranta zai ta ɓaci za a yi ta waye wannan ma rashin fahimta ne ni a gani na kuma ma haka yake in ta fahimce shi ya fahimce ta ta san san da yake da shi ta san san da ba shi da shi sannan ta san idan ma yana da shi din bai mata ba akwai yanayin lafazin da idan ya gaya mata ba za ta damu ba kai ke kwake haƙura da wannan ankon waye waye ga abubuwa za su taso nan gaba yanzu dai da kuɗin amma ai abu kaza kamar ya fi ankon nan muhimmanci ina ga za ta fahimce shi kuma ba tare da ranta ya ɓaci ba shi ya kamata ya san hanyar da zai ce e zan miki ko in mm, ba zan miki ba Ka kaga kenan rashin fahimta ta shigo nan sannan maganar ga yara na zuwa makaranta ga yara na zuwa makaranta su ma mazan aidi suna zuwa makarantar idan namiji ya san yadda duk zai tafi da mace duk wannan abubuwan masu sauki ne duk iliminta ko kuma duk rashin iliminta in har ya san yadda zai zauna da ita yadda zai tafi ita wallahi duk matsalolin nan a gani na ba za su faru ba Nan kuma za mu dasa aya kan wannan batun sai zuwa wani lokaci nan gaba mu nazarci ci gaban ko kuma akasin haka da aka samu kan wannan lamari. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa shirin domin iyali zai haska fitila kan rahotannin fyaɗe da ake cewa ana yawan yi wa mata da ƙananan yara a sansanin 'yan gudun hijira na cikin gida a Najeriya. inda makon jiya shirin ya ci karo da wannan lamarin. Na je karban wulla, ina zuwa shi ne ya kama ni ya ja ni dan ihu shi ne ya rufa min baki. Ya ja ni ya kan ɗakin shi. Na yi na ihu na gagara yin ihu ya rufe min baki sosai. Da ya gama sai ya ce in fita. kina ya nuna min wukawa idan dan na yi magana zai yanka ni. Sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin sanin inda wannan lamari ya auku da kuma halin da wannan yarmar yarinya ke ciki. Yanzu a madadin barista Badiha Abdullahi Ma'azu da malama Naja'atu Bello Jibril da kuma Muhammad Ali Mashi. Sai kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri da ya da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da kuma dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba